ake nihi da rashin daidaiton haihuwa? Rashin daidaiton al'ada haihuwa ababuwan rashin lafiya ne da ake haifar yaro da su. A cikin waɗannan nau'ukan rashin daidaito akwai halaye da dama da ke faruwa. Akwai waɗanda ke nukewa, akwai waɗanda kuma ke bayyana ana ganin su. Me ke haddasa wannan cutar? Dalilan sun bambanta. Akwai dalilai na mahali, wani bi ma akwai na gamayyar bambantar jini. Akwai ababuwa da dama da ke taimakawa ga shigar wannan rashin daidaiton. Kenan wannan ababuwan su ne dalilan rashin rayuwa da ake samu da dama wajen yara, musamman ma 'yan ƙasa ga shekara biyar. An samu fiye da mace-mace dubu ɗari uku a kan wannan dalilan. Rashin rayuwar nan an fi samun ta a cikin ƙasashe da ke kan sahun baya ga ci gaba, inda ba a samun yin bincikar da wuri. ga kuma matsalar aikin samun magancewar zuwa ga waɗanda suka kamu da cutar don haka ya zama wajibi a maganta a kai shin ko ana iya rigakafin wannan rashin daidaiton na haihuwa wannan rashin daidaiton zan iya ce ana iya rigakafinsa cewa da ababuwan da ke haddasawa misali ga gamayyar jinin kuma a wayar da kan mutane kamar a kan yanayin mahali da ya kamata a sani da za su iya kawo matsaloli gara a san su kuma a kauce musu a ina wannan cutar ta yawa a bangaren yara ne ko manya akwai shekarun da idan mutum ya kai su zai iya haduwa da wannan cutar ta rashin daidaiton haihuwa Yanaki pa. Akwai wa'anda ke nokewa kamar yadda na faɗa. Rashin daidaiton al'ada ne da ke kwanci. Mutum na rayuwa da shi ba tare da ya sani ba. Akwai wa'anda ake gani tun aifuwar yaron. Akwai wa'anda ake ganewa kamin ma aifuwar. An dai an yi bibiyar ɗaukar juna biyun yadda ya kamata. Kenan ya danganta da yadda lamarin ya kasance. Duk yadda ta kasance dai abun yi shine a je a gabatar da kai a gaban likita. Kuma da hali su ma likitocin su yi bincike yadda ya dace an marasa lafiyan sun zo wajensu. consultation.